الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da uku ko hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na bakwai ko ga watan tara shekara ta dubu biyu da biyar mai lafiya yau za mu tashi suratul qiyama suratul qiyama sura ce makkiya sannan kuma ita ce sura ta saba'in da biyar hiya arba'una aya tana kunshe da ayoyi arba'in wa mawdu'uha ar-ra'is al-ba'th wa ihya'u al wal hadd ala amal al-birr qabla fawati awani babban da sura take magana a kai bath wato tashin kiyama wa da rayar da matattu wal hadd ala da kuma zaburar da mutane wajen yin ayyuka na da'a da biyayya da alkhairi Kafin qabla a wani tun kafin lokaci ya kware wa mutum ubangiji ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da ikon aiki da su me Allah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه لا أقسم بيوم القيامة للي ina yin rantsuwa da yinin tsayuwa shine yinin ranar tashin kiyama wala uqsimu bin nafsil lawama lalle ina yin rantsuwa da rai mai zargin kanta allati talumu nafsaha wa in ijtahadat fil ihsani ran da take zargin kanta wajen ragwanci wajen aiki ya zama dan kankani wa in ijtahadat ko da ko ta yi kokari fil ihsani wajen ihsani wannan ladin wato lati da malamai ke kiranta da suna sila abinda ake nufi da sila ba ta nufin kore zance don inda tana nufin kore zance da sai zanto ma'anar ayar la uqsimu biyar yawmil kiyama. ba sai na rantse da ranar tashin kiyama ba wala uqsimu bin nafsil lawama ba zan yi rantsuwa da rai mai zargin kanta ba amma tun da lati wanda ma'anarta ba kore zance ba a'a karfafa zance take nufi sai zanto na fassara ta kamar yadda kuka ji ma'ana la sama biyar yawmil kiyama lalle ina rantsuwa da ranar tashin kiyama da yinin tsayawa shine yinin kiyama wala kusa bin nafsil lawama lalle ina rantsuwa da rai mai zargin kanta kamar yadda haka zaka fassara wajen la kusa bi hadal balad lalle ina rantsuwa da wannan gari na makka fala kusa bi mawaqi'in nujum lalle ina rantsuwa da wuraren da alqur'ani ya sauka fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun lalle ina rantsuwa da mahudan rana da mafadarta fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun lalle ina rantsuwa da abinda kuke iya gani da ma iya gani wato latin duk sai zanto ma'anarsa tabbatar da zance karfafar da zance ba kore zance ba annabtul lawama waɗansu malamai sun ce rai na mummuni kenan mummuni na gari wanda komin yawan aikin alkhairin da yayi sai ya rinka zargin kansa yana ganin ina ma ya faka yawa duk irin yadda ya kashe dukiyarsa wajen aikin alkhairi baya ganin yawan abin da ya kashe sai ya rinka ganin ina ma ya faka yawa duk irin yadda ya aiki da gangan jikinsa wajen ciyar da musulunci gaba ko da iliminsa ko wani irin abu yayi sai ya rinka ganin ina ma a ce abin ya faka ai wannan yayi kaɗan ba wai yana faɗin ina ma a ce abin ya yi haka tsakanin shi da mutane masu sauraron sa ba a tsakanin su da ubangiji har a zuci wannan ita ce annafsu lawan sannan idan ya aiki na barna ko min kankantarsa sai ya ganin me yasa ne kaza yana ganin girman abin dan alamar imani shine mutum ya rika ganin aikinsa na alkhairi kadan ne ko da mai yawa ne ya rika ganin aikinsa na barna yayi yi masa gingirin a gaban idansa ko da abin kankani ne wannan ita ce alama ta imani dan baya ganin kankantar laifin saboda ganin girman waye wa laifin domin idan mutum yi suna wanda ya wa laifin to sai mutum ya ga laifin komai kankanta su lalle babba ne wannan ita ce annabtu lawwam to menene dalilin yin rantsuwa din ma da yace wa jawabul qasmi mahdhufun dalilin yin rantsuwar an shafe shi babu shi a cikin aya ana kaddara shi da cewa latubu asunna lalle za a tashi abin nufi ina rantsuwa da yin tsayuwa ina rantsuwa da rai mai zargin kanta lalle ku mutane za a tashe ku gobe kiyama ko da yake wannan sun yi sun yi inkarin haka to amma inkarin su baya kore faruwar abin lalle abin zai faru a yahsabu al-insanu an lam najma idama shin dan adam yana tsammanin ba za mu iya tattara kasusuwan sa ba lil ba'th wal ihya domin farfado da shi a karo na biyu da kuma rayar da shi bala bari lalle mu masu iko ne akan tattara shi na jama'u za mu tattara kasusuwansa qadirin ala an nusawwi banana mu masu iko ne a bisa ga daidaita hatta ban yatsunsa labazin banana wahiyar asabi wato yatsu ke ai nu'idu idamaha daidai da kasusuwan da suka shafi gabbai na yan yatsun dan adam ubangiji ta Allah zai shirya su irin yadda suke kafin mutuwa kamar kana kamar yadda suka kasance a da ma'a ha tare da kankantar su fa kaifa bil kabirati to ina ga babban kaci domin dan kankani kila ne idan ya kare mayar da shi yadda yake da zai zama akwai wahala to amma idan har aka sami iko mayar da karamin kaci da ya tsage ko ya karye ko ya rindige cikin kasa to wannan dalili ne akan cewa babban kaci din ma abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fadirina ala an nusawwiya banana masu iko ne wajen daidaita kasusuwan yatsunsa ko kasusuwan gabbai na yatsunsa sai بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل بل يريد الإنسان shi dan adam yana so ne a kyale shi li yafjura amama domin yayi fajirci a lokaci na gaba ba da suka ce lafazin al-fujur anan yana nufin at-takzir ƙaryatawa dan adam so yake a kyale shi ya ci gaba da ƙaryata amamahu abin da zai zo nan gaba menene abin da zai zo nan gaba tashin kiyama mayar da rayuka cikin gangan jiki hisabi awan ayyuka ƙetare sarafi shiga aljanna ga waɗanda Allah ya rabautar da su shiga wuta ga waɗanda ubangiji ta ala ya nufin azaba a gare su dan adam so yake ya ƙaryata wannan domin amam shi ne abin da zai zo nan gaba liyafzura dan ya ƙaryata yuridul insanu dan adam yana son liyafzura amamahu ya ƙaryata abin da ke tafe nan gaba na batun tashin kiyama da batun sirati da batun al'amara al'amura waɗanda za su faru a ranar tashin kiyama an gane ko yas'alu da ke nuna alamar haka har ma sai ka je yana tambaya yana cewa ayyana yawmal kiyama wayar ne kiyamar za ta tsaya tambayar da yake ba tambaya ce ta faɗa musu cewa rana kaza ga watan kaza a kuma shekara ta kaza ba wannan ansar yake nema ba a tambaya ce yana ganin abin kariya ne ba zai faru ba yau yau ne za a ce wani kiyama za ta tsaya shine ya tsala iya na yawon kiyama shigaba ba yi za ba ne kwanin ba sau wa kwanta kwanin kwanma wajen ne an shamsu wani kwanma ya kunin insa yau ma izin ainihin mafan kan dana wazan إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر Ubangiji ce fa iza barika albasar idan ido ya tsimmace ya shiga cikin tsemuwa ya rikice sakamakon al'amurra da ya gani waɗanda bai saba ganin irinsu sakamakon canje-canje da ya kaso zuwa wannan duniya ranar da ubangiji ta'ala zai ta sama mala'iku su sauko dole dan adam idan ga haka ya rikice ya dimoce ranar da ubangiji zai canja kasar da ba wannan ba dole dan adam zai zautu ya kadu yarsa inda zai sa kansa ranar da za a tafiyar da wata a tafiyar da rana a tafiyar da tauraro ranar da dukkan tekuna na duniya za su kone kurmus kamar dama ba a taba sanya kwayar ruwa ɗaya a cikinsu ba kada duka waɗannan canje-canje ne da za su haifar da rudu da kuma rikicewa ga da dan adam shi ne fai zafar kalbasar idan ganin dan adam ya Shi ne barika idan ka ce barika din kenan a wata kira'ar za a bara kalbasar? idan dan adam idan gani ya zazzare idan idanu suka zaro suka furfuto alamar shi ne sai mutum ya yi ya zazzare idansa shi ne baraka wato kaga ko bunta tsakanin barika al-madi yabraqu mudari da kuma baraka al-madi yabruqu fil mudari wato dayan barika yabraqu daidai da fa'ila yaf'alu ala wazn fariba yasrabu ko fariha yafrahu amma wannan ko baraka yabruqu daidai da fa'ala yaf'alu babin nasara yansuru ma'anar sai ta zanto daban-daban barika ya ɗi motsi amma baraka hasken ido ya bude da yadda mutum ya zare ido saboda tsorata farin kawai ake gani yana kyalli bakin idan ya buya wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da su faru a ranar tashin kiyama fa iza bari albasa idan ganin dan adam ya mota wa khatafa hasken wata ya dishace ya zanto babu waɗansu malamai suka ce kasafa. anan bi ma'ana zahaba wa zaba nihaiyan wata din ya buya ya bata ba wai gashi hasken sa ya dace wanda muke cewa kusufi a gidan duniya a'a babu watan babu hasken sa gaba ɗaya wannan watan babu shi shine kasafal qamar wa jumi'a shamsu wal idan aka tara rana da wata a wuri guda bayan ko a nan a rayuwar duniya rana da wata hanyar kowanne daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun amma ran tafi kiyama za a hada su wuri guda a linke su a tafiyar da su dan aikin su ya riga ya kare duniya al-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu dan adam zai rinka cewa ainal mafar ina wurin gudu yake lafazin al-mafar masdari ne na farra ya firru aka ce farra ya firru mafarran ko farra ya firru firaran da alfiraru da almafar dukkan su mazdari ne aina almafar yaya za a yi a gudu ina wurin gudewa yake inda mutum zai je ya koya sai Allah sai kalla bai na wannan tunani ya kai mai tunanin maguda ko wurin koya la wazara a yau babu mafaka lafazin alwazar inda dan adam zai je ya koya cikin wata ganuwa cikin wani gida cikin wani kogon dutse duk ana kiransa da suna alwazar sai Allah ya ce la wazar a yau ba wurin ɓuya ba inda dan adam zai je koyewa ubangiji subhanahu wataala ila rabbika yawma idhinil mustaqar ya zuwa ga ubangijin ka ne yawma idhin a wannan yini na kiyama al mustaqar matukar yan adam zuwa ga Allah komai ke tukewa komai ke karewa ay mustaqarrul khalaiqi matabbatar halittu gaba ɗaya fa yuhasabuna sai ay musu hisabi wa yujazawna a yi musu sakamako irin wanda ya dace da su wa anna ila rabbihil muntaha lalle zuwa ga wurin ubangijin ka ne matuƙa take ila Allah turja'ul umur ila Allah tasirul umur zuwa ga Allah za a mai da al'amura zuwa ga Allah al'amura gaba ɗaya suke komawa shine ila rabbika bil mustaqar yudabbu al insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar za a wa dan adam labari yawma idhin a wannan yini bima qaddama wa akhar dangane da abin da ya gabatar wa akhara da abin da ya jinkirtar ai bi awwali amalihi wa akhirihi za a bashi labarin farkon aikinsa za a bashi labarin karshen aikin, wato duk abin da dan adam yayi a wannan lokaci za a labarta masa abin da yake na alkhairi da abin da yake na sharri wadansu malamin na nuna bi ma qaddama abin da ya gabatar na aikin alkhairi wa akhara ya kuma jinkirtar na alkhairi alkhairin da ke za a baka labarin gashi kai alkhairin da kake yi a wani lokaci za a tana san ma lokaci kaza ya kamata kaza kuma ka ki waɗansu malaman suka ce bima kaddama abin da ya gabatar min sa'a wa akhara da kuma abin da ya jinkirtar min al wanda bai ba kenan duka dai zai iya shafar kowanne zai iya shafar aikin da'a zai iya shafar aiki na barna wanda ya gabatar da aikin barna ya jinkirtar da alheri za a labarta masa wanda ya gabatar da aiki na alheri ya jinkirtar da barna za a labarta masa wanda ya gabatar da alkhairi da sharri ya jinkirtar da wani alkhairin da wani sharrin shi ma za a gabatar duk za a bashi labari gaba dai ba abin da za a wa dan adam ragowa ta hanyar mala'iku da suke rubutu suke ba da shaida dangane da abin da dan adam ta hanyar abin da Allah zai faɗa dan adam shi da karan kansa ta hanyar shaidar da annabawa za su bayar domin kowane annabi shaida ne akan al'ummarsa wa nazana min kulli ummatin shahidan فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ta hanyar shi dan adam da kansa ya bada shaida akan karan kansa Allah yansa da kafafunsa da sassanin jikinsa su yi bayanin irin abin da dan adam yayi na kirki din ko na sirri abin da yayi na alkhairi ko kishiyarsa wannan shine milakum insani za a bai wa dan adam labari yau mai izin a wannan yini bi ma kaddama wa wannan dan adam din kowane irin dan adam sarki mai sarauta ko talaka ko bawan sarki shugaba ko wanda ake shugabanta mace ko namiji babba ko yaro kowa sai an bashi labarin abin da ya gabatar da abin da ya bi ga dama ya samu ne ce da addini gaba bai amfani da ita ba ga dama ya samu na ya ayyukan alkhairi amma bai yi ba ubangiji ta ala ba shi dogon kwana ubangiji ta ala ba shi dogon kwana ya ba shi wadata ya ba shi kaza amma ya sare da su cikin ayyukan barna duk za a bi wa dan adam labarin wannan Allah ya tsare sha Allah ya tsare بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Ubangiji da Allah ce bal insanu ala nafsihi basira bal dai shi dan adam basiratun wato hujja ne shi karan kansa ala nafsihi akan kansa shahidun bai ba da shaida ne a karan kansa shi da kansa tamtiku jawarihuhu bi amali gabansa za su yi furci dangane da irin aikin da mutum yi wal ha'ul mubalaga ha'ul din da ke cikin basiratun domin mubalaga la budda min jazaihi ba makawa sai an yi wa dan adam sakamako da irin abin da ya fara sai da akan karanta shine bal insanu ala nafsihi basira abinda ba ne yake so shi idan aka ce al insan da sai a ce basir ba tare da ta'un ba an gane ko inda a ce al'insanatu ne in a larabci waɗansu sun yadda a ce al'insanatu to kaga da sai a basiratu ala nafsiha basiratu amma balil insanu ala nafsihi basiratu ta'un din nan shi ne suka ce ta'ul mubalaga ce daidai da ake rawiya ga mutumin da yake mai yawan ruwaya daidai da ake dahiya mutumin da yake ya kware ta fuskar yaudara daidai da ake al'allama ta'un din nan ba ta'un ta ba ce ba ta'un ce ta mubalagar nuna cewa ilimin sa yana da yawa yana da wadataccen ilimi ba karamin ilimi yake ci balal insanu ala nafsihi basira dan adam zai zama shaida akan karan kansa domin gaban za su yi bayanin me yayi shine walau alqama azira ko da yayi kokarin fitirce kansa shine walau alqa ko da yayi kokarin jefa ma'aziru ma'aziruhu suturunsa da za su lullube shi malaka ma'azir jam'i ne na ma'azira jam'i na kalmar ma'azira ala ghairi qiyas amma jam'in ya zo ba kamar yadda aka saba gani a cikin larabci ba ai law ja'a bi kulli law ja'a bi kulli ma'azratin ma qubilat illa dan adam zai zo da kowane irin kudiri ba za a karba ba wadansu malamin sun ce jam'i na ma'azira kamar yadda malamin ya faɗa wadansu malamin suka ce ma'azir jam'i na li'izar idan an ce li'izar shine as-sitru abin da dan adam zai rufe kansa da shi mayafi labule da dukkan wani abin da zai sha makance ka ba za a ganka ba sukan ce alqama azira ma'ana ya suturce kansa da mayafai ko da dukkan wani sutura da zai hana ganin ka. to mutumin da ya yi laifi sai yake faɗin wani uzuri me yake kokarin yayi kamar yana kokarin ya dauki wani mayafi ya lullube kansa daga azaba cewa shi bai tantance azaba ba ina fata fahimta shi ne sai larabcin ya zo a haka walau alqama azira ko da ya yi kokarin ɗaukar mayafi ya suturce kansa da shi karshe dai tsara yake dan da karshe shi da kansa ya tabbatar shi mai shi ma'ana idan ya kokarin ya bada uzuri to wannan uzurin ba zai zama karbabbe ba zai kokarin da baki ya bada uzuri sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki zai kokarin ya suturce kansa yana wato kiyama ba za ta tsaya ba a yi wa kafirai tambaya face sai sun yi rantsuwa cewa wallahi Allah wallahi ba mu yi shirka ba to a wannan lokacin da za su yi wannan rantsuwa su ce ba su yi laifi iri kaza ba ba su yi zalunci iri kaza ba kaga ai kokarin su fitar ce kansu ne daga azaba to a wannan lokaci sai a hana harshe yin magana sai gabbai su yi magana sai kafafu su yi magana al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الذي فكذا أصبح بصيرة على نفسه مع أنه ألقى معاذيره ya yi kokarin fitar ce kansa amma kuma gabansa sun yi masa fallasa sun tona masa asiri ina fata mun fahimci wannan wato wannan ita dangantakar wannan aya da waɗancan ayoyi eh zai kokarin ya bayar da uzuri in mun fassara da bada uzuri zai kokarin ya lallabe kansa daga laifi ce shi bai laifi ba amma kuma zai samu tonan silili daga gaban jikinsa da za su bada shaida a kansa dangane da farnar da ya rinka an gane ku dan Allah ya hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun gabbai jikinsu da fatin jikinsu da jinsu da ganinsu da za su bada shaida a kansu dangane da ayyukan su za su ba da shaida kan wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina su cewa da fasa jikinsu yaya ku fatar jikin kuke ba da shaida kan? yaya ko bangarori da sassanin jikinmu kuke ba da mummunan shaida akan mu cewa mun yi barna ta yaya aka kuka ba da samu daman yin magana a duniya fasar jiki ba ta magana kunne da hannu da kafa ba ta magana lima hittun alaina yaya aka kuka samu kuka yi magana yau kuka yi mana fallasa قالوا قال الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة bangarorin jikin mu sai su ba da shaida bangarorin jikin dan adam sai su ba da shaida akan cewa wanda ya ba mu ikon yin furuci yau shine ubangijin da ya ba da ikon furuci ga kowace halitta kuma dama shi ya halitte ku a karan bari ya samar da ku daga babu wanda ke nuna karfin kudurarsa akan ya sa fata ta yi magana hannu da kafa da sassan jikin dan adam ya yi magana shine an takana Allahu allazi an taka kullu shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un yazo gare shi kuma za a mai wannan dai ita ce ma'anar bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam zai ba da shaida akan karan kansa ranar tashin kiyama ko da yi kokarin ya kare kansa kan ba zai karu ba zai kokarin ya koye wani da amma sassanin jiki kuma za su yi masa fallasa kaga sun zama shaida a kansa ina fatan ma'ana ta ubangiji yace la tuhaddith bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'an magana ce da ake fuskantar da ita zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuhaddith bihi lafazin bihi damiri yana koma zuwa ga alqur'ani ai la tuhaddith bil qur'ani lisanaka ka motsa harshenka da alqur'ani mai girma qabla faraji jibril minhu kafin mala'ika jibril ya kammala iyar da shi gare ka li ta'jala bihi dan ka yi hanzarin karanta shi khawfa an yatafallata minhu dan jin tsoron qur'ani din zai kubuce wato idan baka yi hanzari din ba inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle tara shi a cikin kirjinka wa qur'anahu da iya karanta shi akan ka wannan abu ne akan mu mu muka bunci nauyin mu tara muka shi a kirji ka ji ka haddace ba tare da ka je ka maimaita karatu ba irin yadda mu yanzu muna son mu haddace abu sai mun maimaita mun kuma mun maimaita har kafin ya zauna to manzon Allah Allah zai tara masa abin a cikin zuciyarsa wa qur'anahu kuma Allah zai baka ikon karanta shi akan harke ba tare da ka ji wahalar karanta ba ai da rayanahu ala lisanik gudanar alqur'ani akan harshen ka duk Allah ne zai baka wannan iko fa idza qara'nahu idan mun karanta shi alaika idan mun karanta shi alqur'ani alaika akan ka bi qira'ati jibril ta hanyar sanya mala'ika jibril ya karanta maka fattabi qur'ana to ka bibiti karatunsa shi mala'ika jibril din ka mai ta yadda ka ji yayi zaka ji ka iya ai istabi qira'atuhu ka saurari karatunsa fa kana sallallahu alaihi wa sallam yastami' sai manzo Allah ya kasance yana saurare lokacin da malaika da ke masa karatu sun mai karatu sannan sai ne mai ta ba tare da wahala thumma inna alaina bayana sannan kuma akan mu ne bayanin alkur'ani din yake bitafhimi laka ta hanyar fahimtar da kai ma'anoninsa wato mu ne muke da ikon mu saka fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi dangane da fassara wannan aya la tuhaddith bihi lisanaka litajala bih qala abdullah da abadati kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'alij min at-tanzil shidda manzo Allah ya kasance yaka fuskanci wahala lokacin da alqur'ani ke sauka a kansa ma'ana jikinsa yakan yi nauyi gumi ya nasa ketowa daga jikinsa ko da ainin da ake sanyi ne kamar dai da na mana bayani a farkon suratul muzammil wa kana mimma yuhaddiku shafatayhi wanda yasa sai manzo Allah ke sauran motsa harkarsa lokacin da mala'ika Jibril ya karanto aya kafin ya kai karshen sai manzo Allah ya faro farkon da shi kuma dan jin tsoron kare bari sai ya kai karshe ya je manta sai ya zanto mala'ika Jibril na yi yana bin shi da kalma kalma haka da gaggawa an gane ko fa qala ibn abbas Abdullahi da abbas sai fa ana uhaddikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuhaddikuhuma zan motsa muku labba na irin yadda na ga manzon Allah yana motsa muku labbansa yake faɗawa waɗanda yake ruwaito waɗannan hadisi cikin almajiransa wa qala sa'id sa'id ibn jubair almajiran abdullahi da abbas shi kuma yake da ɗalibansa ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibn abbas yuharrikuhuma ni ma zan motsa muku labbana yadda na ga abdullahi da abbas na motsa labbansa wai dan ya kwatanta yadda ya ga manzon Allah yayi shi ma sai fa fita shi ya motsa labbansa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya yanzu an kuma magana wa wato Abdullahi dan Abbas wahalar da manzo Allah ke fuskanta wajen saukar da wahayi sai kuma gashi yana kokarin ya rika tafar abinda mala'ika ke faɗa ana cikin wannan yanayi ne sai Allah ya saukar da wannan aya La لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال عبد الله بن عمر كما أنسى أي جمعه لك في صدرك وتكرمه tara alqur'ani a kirjinka har ka iya karantawa wannan abu ne da Allah madaukakin sarki zai baka wannan dama fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan an karanta maka alkur'ani ko mun karanta maka shi ka bi karatunsa abinda Allah yake nufi in mun karanta maka in mun hori mala'ika ya karanta maka qala abdullahi da abu ce ma'anar wannan aya fattabi lahu wa ansit ka saurari mala'ika kuma ka yi shiru summa inna alaina bayana sannan bayyana alkur'ani a kanka wannan akan kanmu yake mu muka jibinta wa kanmu ثم إن علينا أن تقرأه عبد الله بن عباس مع نصرة من ذا باك إكون كرم تاكي فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsara mutum tabbata gare shi ya kasance ba da bai baitin haka idza atahu jibril istama idan malaika jibril ya zo na masa karatu sai ya yi shiru ko mun tsawon sura sai malaika jibril ya kare ta gaba daya ko aya nawa ce sai an kammala karantar da ita gaba ɗaya? sai manzo Allah kuma ya ji mai ta ba tare da wani wahala ba fa idan talqa jibril idan malaika jibril ya tafi sa qara'ahu nabi sallallahu alaihi wa sallama kama qara'a sai a ji kawai ya ci gaba da karantawa irin yadda jibril ya karanta masa kaga Allah ya ya dauki nauyin ya sa masa abin ya tunatar da shi da ba zai manta ba sallallahu alaihi wa alihi to wannan hadisi shi ne yake da munasaba da saukar wannan aya a nan gurin yayin uwa idan mun lura abu guda uku ne waɗansu malamai suka ce biyu waɗansu kuma suka ce uku abu na farko iya karatun alkur'ani din wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana iya maimaita karatun qur'ani kamar da mala'ika jibril ya maimaita a gaban sa komai tsawon sura abu na biyu haddace shi manzon Allah na iya haddacewa a karatun farko ba kuma sai ya sake maimaitawa ba baya bukatan sai ya je ya maimaita aya to biyar so shida so goma so ashirin so ɗari kafin ta su a'a da ya karanta wannan karantawa farko shikenan kuma ta zauna wato ainihin a cikin kirjinsa abu na uku shine fahimtar ma'anar wannan fahimtar ma'ana din ubangiji ta'ala ne kai tsaye ke fahimtar da manzon Allah ma'anonin alqur'ani sai yayi bayanin su ta hanyar hadisansa shi yasa sai zanto bayyana ma'anonin alqur'ani ba abinda zai bayyana ma ma'anonin alqur'ani irin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da haka ake bukatar mutum ya fassara alqur'ani da alqur'ani kuma ya fassara alqur'ani da hadisai don hadisai bayani ne na alqur'ani waɗannan ababe guda uku duk aya ta nuna su karantawa shine ubangiji ala ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana lafazin qur'ana hu yani qira'atuhu hadda cewa shine Allah ce jam'ahu bayanan su da fahimtar ma'anar su shine ce summa inna alaina bayan wannan sai nuna abinda ake bukata tattare da bawa musulmi ya mu'amalanta alqur'ani da shi shine lalle ya iya karatun sa abu na biyu ya haddace da Allah ya kaddara zai iya haddacewa duka ko wani sashi na alqur'ani abu na uku duk abin da zai iya karantawa to yayi kokarin ya san ma'anarsa idan waɗannan sun faru ne gaba daya sai abu na hudu ya zo shine aiki da abin da ka karanta sai abu na biyar ya zo wanda ne karshen kamala ta bani adam shi ne kiran mutane zuwa ga abin da ka karanta ka haddace ka fahimta ka yi aiki don su ma su karanta su fahimta kuma su yi aiki ka kira mutane a kai kaga alaka nawa kenan biyar ita ake bukata ga kowane musulmi tsakanin da littafin Allah kowane ɗaya da cikin nan daga waje har kowa sai ga wani alaka haka take tsakanin alkur'ani ko kuma yayi wata an samu gidi a wata dole ne mutum ya duba ne a kowane yini a kowane 24 hours kowane awa 24 tana kokarin ka ga wani adadi na kuɗi ya karu a cikin asusunka na gida ko na to menene ya karu a cikin zuciyarka na adadin ayoyin alqur'ani da da baka haddace yanzu ka fahimta ko waɗanda da baka san ba ma'anar su yanzu ka fahimta ko waɗanda ka fahimce su a gurgun tarbi da rabi yanzu kuma ka samu kamala wajen fahimtar su ya kamata kowane dan adam yawa kansa wannan don wannan shine yiwa kai hisabi kafin a yi maka hisabi kai da kanka san gugur mai da kake wajen neman duniyar ka a matsayin ka na dan siyasa a matsayin ka na dan boko dan kasuwa lebura da kowa da kowa to kuma sai ka san mace gugur mai kake wajen neman lahirar kai da kanka san duniyar da kake nema ba ta da tabbas kila ka samu kila ka rasa kai da kanka riga ka san lahira tabbas kai da kanka san ka iya tsara duniyar gaba daya kafin ka fara ci sai ka mutu ka tara abin da ya rage kawai shine cin ka yi kankararren gida abin da rage shine tarewa sai Allah karɓi rayuwarka ko ka yi gidan da inda za a kyale gidan yadda yake zai iya shekara ashirin sur ko shekara talatin sur bai yi kirakin ba bai tsage ba bai kawai ba a yi tsawa a yi hadiri a yi ruwa a yi tida duk yana da yadda yake amma kuma ka shiga ciki ka yi shekara uku ka mutu ka yi shekara biyar ka mutu saura shekaru ashirin da biyar da gidan ke bukata wani ne kuma zai ci amma lahira da kasan dole ka ji ko ba makawa akan zuwa din sannan ita ko baka mata kowane irin tana ba duk irin yadda muke kokari mu gaman gina duniyar mu dan me ba za mu yi kokari dan mu gina lahira ba wannan dai alaƙoƙi su ake bukata game da littafin Allah waɗannan ababai guda uku da Allah ya saurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karan fari ya kamata kowane musulmi ya ɗauke su a karan fari maganar aiki ta zo maganar kiran mutane ta zo manzo Allah ya aiki da shi kuma ya kira ya mutane sallallahu alaihi wa alihi to amma yau idan ka tara taron mu sai ka samu adadin waɗanda suke da alaka mai karfi tsakaninsu da alƙur'ani ta sun haddace gaba ɗaya ko sun haddace sama da rabi kila idan ka kasa dukkan al'umma sai ka samu adadin waɗannan kila biyar ne cikin in sun yawa goma cikin ɗin ma'ana saura sa'in. ba su haddace ba gaba ɗaya ba su haddace rabi ba ilma ba su haddace goma ba ilma ba su haddace izo biyar ba idan ka tara waɗanda suka haddace gaba ɗaya kuma ka kasa kashi ɗari sai ka samu su kuma wanda suka san ma'anar sosai sun san ma'anar mai suke karanta a cikin alƙur'ani din kila su kuma wannan sai zanto wato ainihin su ma goma ne cikin ɗari ta kuma suna karantawa da amma ba su san ma'anar ba su zama ma'anar da suke karantawa sannan idan ka tara waɗanda suke suka san ma'anar kuma su ma ka kasa kashi ɗari sai ka samu kila goma ne suke aiki amma kuma saura ta sa'in sun dai karanta sun san ma'anar amma ba su aiki da ma'ana kana ƙara matsawa wajen suka sarƙan gaba ɗaya adadin yana ne yana da ina jin kowa zai ta cewa wannan kai to akwai dalilai da dama da suka haifar da haka amma ɗaya daga cikin dalilai wanda yake mafi fitowa fili shine kauce wa tafarkin sahabbai wajen koyon alkur'ani tafarkin sahabban manzon Allah wajen koyon alqur'ani ba gaggawa har da take dukkan riwaya da aka rawaito daga wajen su wajen salon karatun su imma dai wanda imam al-hakim ne saburi ya rawaito cikin littafin sa ko al-imam abubakar ibn abi shayba cikin littafin al-musannaf ko wadansu littafan daban ko cikin tafsirin ibn jarir tabari imma riwaya daga abdullahi ibn mas'ud ko riwaya daga abu dharr al-ghifari radiyallahu anhuma ko kuma riwaya daga Abu Abdurrahman Sulami shine Abdullah ibn Habib cikin kibar tabi'in duka abin da riwayoyin suke cewa sabon manzo Allah sun kasance suna koyan alqur'ani aya goma goma a wata riwaya aya biyu biyu duk riwayoyin sun takaita ne ko aya biyar biyar ko ne goma goma ko biyar biyar Abdullah dan Mas'ud yake idan mun koyi wannan guda goma ba ma tsallake ta sai mun haddace mun san ma'anar mun yi aiki sannan a ɗora mana wata goma mu haddace musamman na mai aiki sannan mai kokarin haddace wata goma a wata riwaya suka ce biyar biyar biyar biyar to idan ka dauki alqur'ani za ka yi masa harda irin wannan sallar shekara nan za ka kana harda shi yasa adadin hafizai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ba su da yawa ba dukkan sahabbai ne suka haddace alqur'ani shi yasa lokacin da a wajen yaki da aka haddace mutum 70 a ghazwatul yamama wanda aka yi da ahlul ridda aka kashe ke mutum aka kashe na wajen mutum 70 cikin mahaddata wannan sai ta sa waɗanda suka ba da shawara cewa ya kamata a yi maza a tara alƙur'anin kar a je mahaddata su kare to a yanzu a karo idan an ɗebi mahaddata mutum saba'in za su ɗauka cewa mahaddata za su kare amma cikin sahabbai an kashe mutum saba'in ko sun yi shahada mutum saba'in cikin sahabbai sai yana bakar ya ce a zo a haɗa alƙur'ani wuri ɗaya kar ya kasance ƙur'anin gaba ɗaya ya tarwace saboda wanda suka haddace shi suna tafiya ma'ana sai wannan ya nuna maka cewa yawan har da su kwarai da gaske hadda ce amma kuma tare da ne tare da sanin ma'ana da aiki wannan sanin ma'ana da aiki na da muhimmanci a yau duk da tafiye da zamu gani na koyar da haddan qur'ani suka dan ce haddan qur'ani cikin shekara biyar haddan qur'ani cikin shekara biyu da rabi haddan qur'ani cikin shekara uku salam da dabaru na haddan qur'ani da ake bayarwa wannan abu ne mai kyau amma illar shine sai ya zanto mutane idan sun hada sai su dauka sun riga sun gama kuma babu katar in san ma'ana ba katar in yi aiki da abin da na karanta to wannan kuma shine gadarwa al'ummar musulmi dukkan raunin da muke duk wata rayuwa ta kaskanci ta sami mu ne sakamakon nesa da alqur'ani mai girma ta hanyar alaƙoƙin nan guda biyar duk wata kamala da ɗaukaka da zamu samu za mu same ta ne sakamakon kusancin mu da waɗannan alaƙoƙi guda biyar da zamu kulla tsakanin mu da littafin Allah maza mu da matan mu shugabanni mu da na mu da rasa ba magana ce ta wani ba magana ce ta wani ba magana ce ta kowa da kowa da musulmi indiya da shi musulmi ne kuma yana san aljanna yadda sarki yake musulmi yana son aljanna talaka yake musulmi yana son aljanna yadda gwamna yake haka dan majalisa haka haka dan boko haka dan kasuwa haka mace haka son namiji ko kowa mutane za su rinka yi da rage ne wa fi zalika fal yatanafasul mutanafisun wannan bin salon har da suke shi yasa Abdullahi dan Umar ko Umar dan Khattab yi shekara takwas bai hada shi suratul Baqara sai da shekara takwas sannan ya hada shi ai kaga cewa ba dakikanci bane ba idan yana so ya hada shi ayi bi kila zai iya hada shi amma saboda wancan salat na daukan karatu to wannan ku abu ne mai matukar muhimmanci wato wajen koyon alqur'ani ko wajen karantar da shi ubangiji ya mana gaban ka ubangiji ce la tuhaddith bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sannan akan mu bayanin sai wato bayyana manzo Allah ma'anoninsa akan me ke mu za a fahimtar da shi ma'anonin alqur'ani mai girma wannan bayanin kuma yana zuwa ne daga sunar manzan Allah wato manzan Allah ya bayyana alkur'ani ka tokan dinsa ga mutane to sai dai kila idan ka zo kana son ka ce kowace aya da ke cikin alkur'ani sai ka samu hadisin da ya fassara ta da wuya ka samu rabi ko biyu bisa uku ba za ka samu biyu bisa uku ba na yawan hadisai an ce sun fassara biyu bisa ukun alkur'ani ko yawan hadisi da za su ce sun fassara rabin alqur'ani idan ka ɗauki kitabun tafsir cikin sahih bukhari hadisan da suke cikin sa cikin kitabun tafsir wanda ya samu suna kitabun tafsir ya dauko daga farkon alqur'ani zuwa ƙasa ai a wata sura ma aya ɗaya ke ɗauka, a wata sura ma kalma ɗaya ma'ana ba su kai in hadisan bukhari din gaba ɗaya ba ba su kai ɗaya bisa hudun hadisan bukhari ba to amma kuma dole malamai sun yarda kuma suna yin bayani cewa dole ne mai yadda manzon Allah ya bayyana alqur'ani gaba ɗayan sa sai dai hanyar da ya dan bayanin alqur'ani guda biyu ce a magance da kuma a aiki to wannan ta sa ba kowace aya ce zaka samu hadisin da ya fassara ta ba tunda ba kowace aya ce yayi bayanin ta ba a magance waɗansu ayoyin yayi bayanin sa a mai aikace to wannan aikin waye ya dinsu sahabbai to sai za sai ka koma cikin maganganun sahabbai kuma don fahimtar alqur'ani saboda anan manzo Allah ya saboda anan manzo Allah ya yi magana da kanta an ji a wani wurin aiki yayi aiki kuma gani ake da ido to wanda sai gani da ido suka rabauta da ganin shi sune sahabbai to sai ka koma maganar su duk gibin da zaka samu na al-aqwal fi tafsirin nabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ka samu abin da zai cike maka shi daga maganganun sahabbai da kuma ayyukan su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yasa hanya mafi tsafta wajen fasara alqur'ani fassara alqur'ani da alqur'ani da fassara alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassara alqur'ani da maganganun sahabbai da ayyukan su da ayyukan su da kuma fassara alqur'ani da maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'in dan tabi'ai su kuma sun gani daga wajen sa sun ga wanda ya ga annabi to wannan sai zanto ita ce hanya mafi tsafta wajen fassara alqur'ani dukkan hanya da ba wannan ba darajar ta bata kai wannan ba kima ta bata kai wannan bojan tafsirin alqur'ani yasa duk wanda zai fassara alqur'ani sai ya koma zuwa ga wannan matsotsa ta kai in ba haka ba sai mutum ya rika fassara alqur'ani da larabci alqur'ani da larabcin sa larabcin da kila kai daidai kila kai kuskure kila kai daidai kila kai kuskure sannan kila kuma ka baiwa kalma ma'ana buɗariya ba cikakkiyar ma'ana ko ka bayar da rabin ma'ana ba cikakkiyar ma'ana ba dauki misalin kawai wannan ayar walau alqa ma'azira ma'azir ko dai jami'i ne na ma'azira ko kuma jami'i ne na me mi'zar idan an ce mi'zar shine fitira kaga tunda aka ce alqa yawanci akan yi amfani da alqa wajen abin da yake fitira a ce alqa ala nafsihi sitran ko alqa ala nafsihi sauban ko libasan walau alqa ma'azira ina ba za mu fahimta to kaga za a ce uzuri amma ba kamar idan mutum ya san asalin mai izar mai ake nufi asalin kinayar zancen da aka bai dan ita ta fito da shi to da haka dai komawa zuwa ga hadisai na manzo sallallahu alaihi musamman wato um, sahihai wajen fassara alqur'ani abu ne mai kima da kuma sa ran mutum ya fassara daidai tunda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam anzala alayka dhikr litubayyana linnas litubayyana dan ka bayyana wa mutane dan ka bayyana mutane to kaga wannan bayanin shine aka ce kad yakunu bil qawli wa kad yakunu bil fi'li yakan bayyana da aiki yakan bayyana da wato ainihin magana sai aya ta gaba Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadhuruna al-akhirah وجوه يومئذ ناظره إلى ردها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة Ubangiji ce kalla ba haka bane ba bal al'adila ko mutane kuna son gida na gaggawa al'adila wato lahira a duniya kenan Wata tazaruna al kuna kyale gida na karshe shine gidan lahira idan muka lura da wannan aya kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah zuwa abinda duk zai zo bayan ka har zuwa karshen sura ta fi dangantaka da abinda aka faro a farkon sura tun daga la uqsimu bi yawmil wa la uqsimu bin nafsil lawwama har ya zuwa bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira domin dukkan su suna magana ne akan lahira ko wani bangare na abin da zai zo ranar lahira ko magana akan eh, lahira din da ah, da kuma wato yadda mutane ba sa ba su muhimmanci ina ba ta fahimta sai ga baban abu a cikin surar shine la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana ka iya cewa wani baban zance ne wanda baya da alaka da tashin kiyama amma sai aka kawo shi tsakiyar maganganu akan tashin kiyama ina ba an fahimta sai malamai suka ce wajen bayyana munasaba ko da kinan ma malam yayi magana da yazo inna alaina bayana بالتفهيم لك سيتي والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن zamana تضمنت الإعراض عن آيات الله an gane ko yan bage tahazur minha وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ينبغي الاقتداء بها shi abin da malai faɗa nan gurin yace dangantaka tsakanin wannan aya da abin da yake kafinta su waɗancan ayoyi na farko da suke magana akan tashin kiyama sun ƙunshi wani sati na kawar da kai daga ayoyin alkur'ani da kafarai suke yi wanda ya kamata a kiyaye wannan su ko waɗannan ayoyin la tu haddaka bihi lisanaka li ta'jala bihi zuwa inna lana bayana sun ƙunshi gaggawar koyan alqur'ani da haddace shi wanda ya kamata a yi koyi da manzan Allah wajen wannan kwaɗayin haddace alqur'ani da koyansa yace to wannan ita ce munasaba ma'ana kamar an gama magana akan wanda suke kawar da kai daga ayoyin alqur'ani su ne kafirai ake razanar da su da abin da zai faru yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar bal insanu sai kuma aka magana akan abin da ke nuna hanzarin koyan alkur'ani su can suna kawar da kai wannan kuma suna hannu wannan abin da ma da ya faɗa kenan dan munasaba bainal ayat magana ce istihadiya ba nassi ne galibi ke kawo ba malamai suka lura me zai je me zai zo kowa ya je yayi bayanin abin da ya fahimta gurgudan istihadin waɗansu malaman tafsirin daban su abin da suka ci wato da Allah ce kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah wato ku yan adam kuna san wato gida na gaggawa ita ce duniya wa zarunar al-akhirah kuna kyale lahira haka halayyar ku ko mutane take an kawo wannan dan a nuna bambanci tsakanin annabi a matsayin sa na shugaba da sauran mutane shi manzon Allah gaggawarsa ba ta duniya bace ba gaggawarsa ta koyon alqur'ani la tuhaddith bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana in ya zanto gaggawa wajen yin addini da hanzari an ce manzon Allah so ake abi a hankali a natsi to ina ga gaggawa ta san duniya ba kuma kaga min babu aulaki waɗansu malaman wannan munasabar suke ambata cewa amfanin kawo wancan abu saboda zargi da za a yi wa mutane a nan gurin kalla bal tuhibbuna al wa tazaruna al san gidan duniya din nan da fifita shi wato kenan laifi ne domin kuwa so ko san addini kake ba laifi bane ka so addini amma wajen aiwatar da shi ba a san kai hanzari ko azabin da zai zama ka iyakoki sai ka bi abin a da Allah ya ce kamar yadda gashi manzo Allah na kokarin ya tafi qur'ani daga bakin malaika jibril amma Allah ya dakatar da shi ya rika bi a hankali kaza ka haka wannan malaman suka faɗa wa tazrun al-akhir wuduhun yawma idhan nadira wadansu fuskoki a wannan rana ta tashin kiyama nadiratun shawawa ne ay hasalatun mawdi'a daga an-nadratu ko an-nadara ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im kawu ko haske shine nadra manzo ce nazzara Allahu ra'an sama'a sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'a Allah ya haskaka Allah ya kawata halittar dukkan mutumin da ya zance na ya haddace shi kuma ya iyar da shi yadda ya ji shi ba rigi ba kari Maza Allah yake kyawun addu'a ga wanda ya haddace hadisi ya isa kaga annabra shine kyawu ko kyalli wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira suna masu samun damin kallo zuwa ga ubangijinsu ay yarawna Allah subhanahu wa ta'ala fil za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira A gane ko shine ila rabbiha nazira za su samu daman ganin ubangiji Maza Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatul badri la tudammuna fi ru'yati lalle ku za ku ga ubangijin ku ranar tashin kiyama irin yadda kuke iya ganin wata daren sha hudu a nan gidan duniya ta yadda ba fa karewa juna wajen kallonsa yanzu wata a daren sha hudu kan wani bazai ce ba ai hular ta kare kowa na da ikon ganin sa sai manzo shine tarawna rabbakum yau mai qiyamah kama tarawna samara qamara laylatul Badari la tudammuna fi ru'yati wato dai wannan na cikin dalilai da ke nuna cewa mummune za su ga Allah ranar tashin kiyama a nan gidan duniya ba su yiwuwa ganin Allah domin zababbu cikin bayan Allah ba su sami daman ganin shi ba bai ba su iko ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga zance mafi inganci bai sami daman ganin Allah ba wanda shine mafi fifi cikin halittun Allah gaba ɗaya annabi Musa alaihi salam ya nemi ganin Allah Allah ya ce da shi ba za ka gani ba a nan gidan duniya ba zai gani ba yace rabbi arni anzur ilayk qala lan tarani to saboda haka duk wanda yake da awar ya ga Allah a nan gidan duniya ko ka zai nuna maka shi ka tabbatar cewa wannan da awar ta ce ce ba gaskiya ba ce domin duk matsayinsa bai kai annabi Musa ba ballantana ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ranar tashin kiyama mu ne za su ga Allah saboda wannan aya ta ce wuduhun yawma idzin nazira ila rabbika nazira kuma wancan hadisi na bukhari da muslim ya fassara cewa eh lalle za ga Allah ranar tashin kiyama kuma wata aya take kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun lalle innahum an rabbihim yawma idhin su kafare a wannan rana dangane da ubangijin su lamahjubuna za a sha makance su ba za su ga Allah ba to tunda aka ce kafirai ba za su ga Allah ba wannan dalili ne akan cewa mummunai za su ga Allah sannan da Allah ce lillazina ahsanu husna wa ziyada ولا يهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ودن suka yi ihsani a gidan duniya to suna da ihsani a lahira ihsani a duniya kalimatu shahada da abin da ya biyo bayan ta da wajibai ihsani a lahira ita ce aljanna duk wanda suka yi ihsani to za a yi musu ihsani sai Allah ce wa ziyada da ma wani ƙari sai manzo Allah ya fassara ziyada din a cikin hadisin albara ibn azib da cewa fili samun damar ganin Allah ita ce ziyada din za a baka aljanna za a yi maka kari akan ganin aljanna kari akan ganin aljanna shine mutum ya shiga aljanna ita ce mutum ya samu damar ganin Allah subhanahu wataala wadannan ita ce mazhabi na ahlus sunna wal jamaa gaba daya sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ahlus sunna as-salafus salih gaba daya akan wannan aqidar duk duniya ba wanda zai ce zai ga Allah idan mutum yayi wannan da'awar ayoyin alqur'ani na kwance masa zane ba za ba ƙarya yake ba gaskiya bane ba amma a lahira mummunai za su ga Allah kishiyar mu'tazilawa da su kuma suka kore ganin Allah hatta a lahira suka ce a lahira din ba ba za a gaisu. to amma wannan mazhabi ne wanda yake na barna to amma idan sun zo irin tafsirin irin wannan aya wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira sai su fassara nazira da cewa wato ai muntaziratun ma yaf'alu biha rabbuha wato waɗansu fuskokin a wannan ranar nazaratun ai muntazira masu jira ne za su jira ni'imar ubangiji a ba su ni'ima an gane ku. za su jira ni'imar ubangiji amma ba wai za su ga Allah ba shi ne imam al-qurtubi ya musu raddi cikin tafsirinsa yace inda sun gane shi lafazin nazara yanzu a cikin larabci Allah kan zaka ba shi salo guda uku ya ta'adda bi nafsihi kace nazarahu yanzuruhu to wannan sai zan to ma'anar sa shine al-intizar jirage Allah ce hal yanzuruna illa ta'awila ta'wila yawma ya ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad a rasul rabbina bil haqq hal yanzuruna illa ta'wila kaga illa dinnan ayatun ne asalin maganar hal yanzuruna ta'awilahu sai aka kawo illa tsakiya istisna'iyya kaga anan nazara yanzuru ta'adda bi nafsihi ila al-maf'ul an gane ko ma yanzu yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahtimun Yanzu sayhatan sai sayhatan saboda haka idan nazara yanzu idan yayi ta'addi bi nafsihi zuwa ga al-maf'ul bihi mansub to ma'anarsa shine al-intizar jira da haka hal yanzuruna illa tawila shin akwai abin da suke jira in ba tawilin alqur'ani ba abin nufi fassarar abin da alqur'ani ya faɗa zai faru shi suke jira faruwarsa kiyama da abin da ke cikin ta ma yanzuruna illa sihatan wahidatan ba ba abin da suke jira sai tsawa guda ɗaya da mala'ika zai yi ta'khudhuhum wa hum yakhsimun wanda za ta dauke su alhalin suna jidali a kasuwa suna musu ba su san cewa lokacin tashin kiyama ya zo ba hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhullin min al-ghawami malaika ma'ana yanzuruna ina fata mun fahimta sannan nazara yanzuru yakan yi ta'addi da fi akan ce nazartu fi kaza ko an gane ko sa'anzuru fi kaza sai zanto ma'anarsa shine at-tadabbur wa tafakkur tunani idan mutum ce sa'anzuru fil amri ba wai zan kalli al'amarin da ya nuna ba a zan yi tunani kaga nazara fi kaza tadabbara wa tafakkara fi yanzuru fi kaza yatadabbaru wa yanzuru fi to amma idan nazara yayi ta'addi da ila aka ce nazara kuma aka ila to wannan yana nuna gani na ido wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha naziratun ila kaga da aka ce nazira sai a kawo mai ila a bayansa wanda yana nufin gani na ido akan ce nazartu ilaihi idan mutum ya kalle shi kenan an gane ko fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila al-himari kaga wanzur ila al-himari wanzur ila ta'amika wa sharabika ila kaga gani na ido kenan idan aka ce nazara aka ce ila ganin ido kenan amma nazara fi tunani ganin zuci kenan amma nazara hu ya jira shi ba ya kalle shi da ba kawo ila ba nan gurin da sai zanto ma'anarsa shine mai jira an gane ko kamar da wancan ce khalilai ya murrabi ala ummi jundubi nuqabbilu banatil fuadil mu'azzabi fa innakuma in tanzurani sa'atan min ad-dahr tanfa'ani lada ummi jundubi mana in tanzurani bai ce ba in tanzura ilayya sai sai in tanzura ni kaga nazara ya ta'addi da me ma'ana in kun jira ni kenan an gane ku abahin din fala ta ajra alaina fa anzirna anzirna bai ce ba anzur ko unzur ilayna kaga an kenan idza ta'adda bi nafsihi fa huwa yadullu ala ma'na al-intizar wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira waɗansu fuskoki a wannan rana suna kyalli suna haske Allah sa mu cikin su ila rabbiha nazira za su samu daman ganin ubangijin har yanzu musu za mu saki ba sai suka ce to ai wannan ila din ba ita ce ila daga cikin huruful jarri ba a'a asalinta ilan ce wanda yake jam'in ta shine ala fa bi ayyi ala'i al ala al ila al ila ni'ima al ala ni'imomi فبأي آلاء ربكما تكذبان دهك وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تكتب منظرة إلى ربها سنة جنة نعمة أبنجد an gane ko rasu ila ma'ana suna jiran ni'imomin ubangijinsu kaga sun sake tawili na ma kurɗin bai kyale su sai da ya musu raddi yace inda za a yi wannan rubutun da ba za a yi wasali ɗaya ba akan lamun a kawo aluja akan ya'ara a'a da sai a yi wasalla guda biyu akan lamun ta ilan shine mufradi na ala amma suna aka ce ila wannan yanzu da wani larabcin ne daban ba wancan da kuke nufi ya rage aya ɗaya da ta rage musu ka ce ya Allah ce lati tudriku al imam al-qurtubi ce wannan a duniya nan lati tudriku al absar daidai yake rabbi arni anzur ilayka ce lan tarani wannan da ban dama ma a duniya mun yi da ba za ka yi ba amma a lahira yake za ka yi ma'ana dai wannan ne hujjoji na ahlus sunna wal jama'a sannan wadansu suka ta al idrak هناك قدر وانا ابن اخص من النظر دومين النظر اعم من الادراك الادراك shine ganin abu ka kewaye shi da gani wannan ko Allah ya mutum ba iya ganin Allah ya kewaye shi da gani ba ko yanzu dan adam anan ka gani amma ka ga komai nawa na ganka amma na ga komai da ka ban gani ba ina faɗa maka ita yanzu anan duk wanda ka gani da hula idan ka fara sango ka ga sango ka ganci amma ka ga wani eh na ganci ka ga sango sai ai ba komai na kalla a cikin sa na ne to wannan shine abin da aya take nufi la tudrikuna amsa ba komai da komai za ku gani ga wani ubangiji ba ma'ana za ku ga wani abin amma ba za ku ga wani abin ba ba ta kore gani tana kore al-idrak ne wanda shine al-ihatatu bin nazari shine al-idrak na da ma'anonin sun fito wa wujuhun yawma idan basira waɗansu fuskoki a wannan yini za su zanto a daure a tsuke shine basira Ta tazunnu an yuf'ala biha fakira tazunnu suna da yaqinin an yuf'ala biha fakara za a aikata azaba babba akan su ita ce fakara ai dahiyatun azima taksiru fi qara zahari za a yi musu azaba mai girma wanda za ta karelaya kashin gadan baya ita ce fakara Allah tsare كلا إذا بلغت التراقي وقيل man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كلا wato tsawa ne da razani daga ubangiji subhanahu wa ta'ala idza balagati taraqi idan har rai ta kawo ƙarshen makogaro daga nan ƙasa dab da kirji lafazin tarati jam'i na kalmar tarquwa tarquwa kuma shine wani kashi da ke nan ƙarshen ƙarshen kirji daga sama daidai da gindin wuya tarquwa duk dan adam yana da tarquwa tani tarquwa din guda biyu ne daya nan daya nan gurin wanda akwai wani rami a ƙarƙashin su ya sunan da Hausa eh ba dai makoshi ba eh mafallatu kai kai kun dai bai zuba nan su dai ku bai da hausar da kuka bai ko ta Kano ko ta Zaria ko ta Daura kin damar ku ne wannan idza ti taraqi idan rai ya kawo nan gurin karken makogar daga kasa dab da kirji kenan tunda an zaro shi daga jiki ya zo nan shine idza ti taraqi lokacin da dare ya zo nan gurin babu yadda dan adam ya rayu ko ka ga yana saurar numfashi ko ka ga yana motsi to a wannan lokacin yana cikin hukuncin matacce da dai mutuwa zai kusa ka bau shi ne idza balagati taraqi wakila ko kuka ji an rika cewa man raq wa zai zo ya masa rukuya yarqihi wato ya masa tofi ko tawaida liyasfi ko liyusfa domin a warkar da shi wato a nemo likita a nemo mai magani a yi maza abu gawa waya a kirawo likita ana ganin ba zai wato ainihin ya kai halin yana cikin tsanani kenan wa zanna annahu al-firaq wa zanna shi wanda wanda yake yake cikin wannan hali ya sami yaqinin annahu al-firaq lalle lamarin da yake ciki shine al-firaq rabuwa da duniya wal tafati saqu bi saq sannan kuma kwauri ya haɗu da kwauri ai ihda saqaihi bil ukhra kaulin ɗaya ya haɗe da ɗaya sun sarkafe da juna inda mutu lokacin mutuwa a wil tabbat shiddatu firaqid dunya bi shiddati ikbal al akhirah ko kuma in tafat shiddatu firaqid dunya bi shiddati ikbal al akhirah wato tsananin da yake samu na jikin sa na zai bar duniya ya haɗu da kuma tsanani na abin da yake jin tsoro a ɗaya daga cikin masaukai lahira abin da zai biyo bayan mutuwa shine in tafat sabu bisa wato idan ɗaya daga idan waɗannan ababe suka faru yaya makoma ɗan adam za ta zama ina ɗan adam zai kai kansa shine abin da ayoyin suke ne nan gurin an ce balagat ba tare da an yi maganar fa'ili ba ana nufin balagatin ruhu idan rai ya kawo wannan daidai da falaura idza balagatil hulqum yani idan balagatin ruhu al hulqum nan gurin ma kalla idan balagatin sirati ai idan balagatin ruhu at taraqi kamar da Allah ya ce hatta tawarat bil hijab ai hatta tawarat al khayl bil hijab a wani tafsirin ko hatta tawarat abin nan arrihu bil hijab ko a shamsu bil hijab ma'ana da ya koye fa'ilin ke wannan abin da zai faru kenan na dan adam idan mutuwa ta zo masa Allah ya ce ila rabbika yawma idzin zal masar ya zuwa ga ubangijinka ne wato makorar dan adam take inda za a kora mutane gaba daya waje a kullu nafsin ma sa'ikun wa al masar wurin da za a kora mutane a tara su wuri hadin yana dole san suwa ne ko iska ne ko to bari mu karanta bari mu karanta ko da gudun Allah ya ce fala saddaka wala salla fala saddaka bai samu ya gaskata abin da ga Allah ya isar masa da shi na wahayi ba wala sallah bai kuma yi sallah ba walakin kazzaba wa tawalla sai dai kazzaba ya ta wahayin da Allah ya saukar wa tawalla kuma ya juya baya ga bari imani ثم ذهب إلى أهله يتمطى sannan ya tafi zuwa ga ahalinsa idan an ce ahalinsa ko dai mabiyansa waɗanda suke kan aƙida iri ɗaya ko kuma iyalan gidansa ya yana taƙama yana yanga shi ne ma'anar ya tamatta daga almata ne almata shi ne gadon bayan dan adam idan an ce ya tamatta an mai takama yana miƙar da gadon bayan sa ne haka yana yanga babu tawazu a cikin tafiyarsa shine ya tamatta aula laka fa aula lafazin aula laka fa aula mafi kusancin ma'ana da malamai suke faɗa azaba ta kusanta gare ka fa aula ta kuma ta sace kusanta summa aula laka sannan azaba ta kusanta gare ka fa'aula ta kuma ta kusanta gare ka wannan ita ce ma'ana mafi kusanta aula sai zanto kamar wato al tafdil ne daga alwaliyu alwaliyu a cikin larabci shine alqurbu idan an ce aula laka ma'ana karuba ilaikal halaku hallaka tana dab da kai wanda ya siffanta da tsancan siffofi na baya fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla. don mai wannan siffofin shi ya cancanta a ce da shi aulalaka fa aula summa aulalaka fa aula waɗansu malaman suka ce asalin aula idan ka kalle shi sai kalmar alwailu ce aka rikida ta aula wato kalmar alwailu ce da zaran ka cire alifin wato sai ka mayar da wawu shine na farko sai ka ɗauko yawon da ƙarshe ya ara ka sa ta a bayan wawu sai ka kawo lamun ɗin ta zanto ita ce a ƙarshe sai zama mai wailu shi yasa suka fassara shi wailun laka fa wailun thumma wailun laka fa wailun min haythu ma'ana la min haythu kalima ko la min haythu lafz ba ta suka lafazi suna nufin ma'anar haka take azaba ta tabbata kan wanda magana ta malamai suka ce bai ne hikimar mai wata abin su hudu idan aka ce aula laka ɗaya ma iya wadatar amma fa aula thumma aula laka fa aula sai suka ce domin ababai ne guda hudu aka yi mukabalar ababai guda hudu abu na farko fala sadaka wannan ai laifi ne bai gaskata ba sannan wala sallah bai kuma yi sallah ba sannan walakin kazzaba ba na uku muke nan wata walla ya zama na hudu to kaga aula laka fa aula thumma aula laka fa aula wannan hudun na sakamako suna koma zuwa ga waɗancan hudun na laifukan ke waɗansu malaman suka ce eh to wannan tafsirin kan yayi kyau in ba dan abin da aka kawo karshe ba na summa zahaba ila ahlihi ya tamassa da ya su masu wannan tafsirin suka ce wannan ba ƙarin wata sifa ba ne ba waɗancan sifofin guda hudu su suka haifar da wannan abin na ya tabattatun da a ce ya gaskata da bai yi tabattai ba da a ce ya yi sallah da sallah ta hana shi yanga inna salata tanaha ana fata ga munkar da ya yi dukkan waɗancan da ba a samu waɗancan ababen guda hudu ba to da ba a samu sahaba ila alihi ya zama ba shi yasa sai aka kawo su hudun fala sakata wala salla walakin kazaba wa tawalla amma da ta zo summa ba a ce ba wa zahaba ila ahlihi da ya zama dori ne akan wancan amma summa zahaba natija ne na wadanta wadannan su ne tushen laifin wannan reke ne na laifin da haka da aka ambaci tushen laifi guda hudu sai aka ambaci sakamako na azaba kuma iri kana ta koda da zai ba ya samu insanu an yutraka suda ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وبنجي أيحسب الإنسان أن يترك سبا شدغد الناس ما نزاع قال شيء كذا زبيت لفظ سبا نفن هملا معناه هكا كوي كذا زبيت لا يكلف بالشرائع بلا دورا مثل لو يندو كوشي لا يحسب ذلك بعد هذا لا يحسب ذلك أبنجي كريه وانا تمالي alam kunu tufatan min maniyin yumna shin dan adam bai kasance ba mani daga mani da ake fitar da shi ta hanyar jin daɗi ta hanyar saduwa ta hanyar jima'i wannan ba ita ce masa. me ne girman kai kuma sun makana ana ƙasan sannan daga baya a ɗaya daga cikin zango zango da ya a ciki ya zanto wato ana ainihin alaka gudan jini fa khalaqa sai ubangiji ya halicce shi fa sawwa ya daidaita halittarsa irin yadda ya so fa ja'ala minhu zawjayn daga dan adam ɗaya kuma sai ubangiji ya mayar da nau'i biyu na halitta azzaujaini nau'i biyu na halitta azzakar wal unsa wato namiji da mace dan adam ya gane wannan hikima mana mafarar kowane mutum wato ainihin digon mane in banda Allah madaukakin sarki da yake keɓance annabi Adam da ya halitta shi daga ƙasa kuma ya keɓance annabi Isa aka halitta shi daga nana Maryamu ba tare da digon mane ɗan namiji ba kaga wannan ai istisna'i ne amma alqa'idatul amma dukkan bani adam wato halittar su daga wannan ne to tun da wannan shine mu mafarin dan da ake nan bai kamata ya girman kai ba ya kamata ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala alaysa zalika bi qadrin ala an yuhiya mata sun mai iko nan da ya samar da kai daga dugon mani bai zama mai iko ba a bisa ga ya sake layar da matattu a ranar tashin kiyama ya zama shi yasa idan mutum ya zo nan sai ce subhanaka fa bala sarki ya tabbatar maka ya Allah haka ne lalle Allah mai iko ne akan ya rayar da matattu a ranar tashin kiyama Wani hadisi ya nuna haka wanda imam abu dawud ya rawaito shi da imam tirmidhi in ban manta ba cewa idan mutum ya karanta alaysa zalika bi qadir ala an yuhyi al mota zai karanta subhanaka fabal sai dai kamar yadda na ta faɗa a waɗansu karatu sukan daban mutum zai bambance tsakanin wannan karatun alqur'ani da kuma abin da yake zikiri ne karatun alqur'ani ana masa ta ganni rera ba laysa minna man laysa minna bil qur'an amma abin da yake zikiri ba a rera sai dai mutum ya ce subhanaka fabana wato alaysa zalika biqadirin ya wannan ya san wannan ba qur'ani bane amma da kace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta subhanaka ya bambance tsakanin zikiri ba a karatun shi shine ake rera abinda muka da fada zama da Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya tafi